bayan kai wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da yammacin alhamis tara ga watan ramadan hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan fabrairu 2025 miladiya da 26 abuwa da 26 miladiya a darasin da ya gabata idan ba manta ba mun cike karshen aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul alimra a yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar kan Allah ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أبوى قرشان آية كافي هكا أكوي وصل بسفين tambaya na farko yana. cewa assalamu alaikum malam ubangiji Allah ya karo maka malam lafiya da nisan kwana amin malam ina so ka sani cikin addu'arka a koda yaushe ina cikin damuwa ina son dan Allah malam ka sani cikin addu'arka da sauran musulmi su tsaya ni da addu'a na gode malam a tashi lafiya daga mai sauraron ka a koda yaushe to Allah madaukakin sarki ya yi mana dukkan mu damuwan mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah wani sarki ya ba mu mafita damar da ke damun ka ko damun ki in mace ce ita ko namiji muna addu'a Allah wani sarki ya yi ya kawo mafita wani ya ce assalamu alaikum malam ina maka fatan alkhairi a koda yaushe tambaya ta shine kan zakatul fitr malam ina cin shinkafa da masara da dawa amma na fi cin shinkafa to malam idan lokacin ya yi, zan cire idan na cire da masara ya yi, ko sai abin da nake yawan ci ko kuma malam ya abin yake in ka cire da masara ya yi, ba damar masara kai ma kana ci ba wai abin da dole sai kai kake ci ba galibin abincin mutanen gari ake magana galibu kutul ahalin balad Wani abuwa da ka ambata su ne galibin abincin mutane saboda ka akwai shinkafa akwai masara akwai gero akwai dawa akwai maiwa akwai acca haka ne da ana ta'amuli da su akwai alkama so duk wanda ka cire a ciki yayi saboda in ka cire shinkafa yayi in ka cire masara yayi in ka cire gero yayi in ka cire kaza duk abin da kai yayi kai dai abin da ake bukata kawai zuciyarka ta zama kayi dan Allah yawa ba wai ka bada da kaskantar da abun ba idan kana da shinkafa ka san cewa ya fi sauki ga mutum wanda za ka ba sai ka fito shinkafa da ya fi mai sauƙi ya sarrafa ya dafa abinsa saɓanin in ka ba shi dawa saɓanin in ka ba shi masara duka aikin da zai musu yana da yawa kafin ya kai ga iya cinsu su amma dai don yi yayi Allah ta'ala ya samu dace malam iyali na ta samu kanta cikin wani ruwa shi ba jini ba kuma ba ruwa ba yana da launi kamar brown color amma ba jini ba ne to ya matsayin azumunta wato tambayar taka har yanzu ba ta fito gaba ɗaya ba ne amma dai abinda zai iya fahimta kawai shine idan ya zama wato ya zo mata a lokacin da ta saba yin al'ada ne to saboda haka wannan ruwa da ta gani in ya zo kafin al'adar ta da kwana biyu malamai suna lissafa shi a cikin al'ada shi ma so azumin ta bai yi ba an fahimta saboda haka dole ta dakatar ko da ta ga jinin ba wannan kalar da ta ganshi al-khudratu was-sufra ne yakan zo kafin jini yakan kuma zo bayan jini saboda ka in ya zo kafin jini yana cikin jini in ya zo bayan jinin ya dauke ne ta kammala wannan period din nata ko ta yi tsarki sai ta rika ganin to shi kuma tsarki ne shi kuma wannan da bayan jinin ina ba ta ala fahimta su shi ka jira ce akwai tafsila da ya kamata a ce an ji amma dai abin da yake zahirin tambayar ke nunawa shine wannan Allah wani ke sarki ya samu dace da fatan malam zai sha ruwa lafiya Allah ubangiji ya albarkaci zuri'a amin a sha ruwa lafiya daga ya faɗa sunan shi ba sai mun faɗa ba rafa Allah ya so kamar yadda na ambata insha Allah ta'ala za mu tashi a wannan aya ta goma sha biyar kafin haka muna amfani da wannan dama mu isar da saƙon ta'aziyya ga ɗan uwa kuma aboki wato malam Murtala Rabiu shugaban makarantar Usman bin Affan da ke nan wato layin biliya na rasuwar diyarsa Allah ya tafi rayuwarta a kwana biyu da suka wuce sakamakon shan ainihin wato spirit yarinya ce karama an ajiye ba sani ba ta dauka ta sha bayan kwana biyu dai haka Allah ya tafi rayuwarta to muna masa addu'a da ta'aziyya Allah mu da sarki ya gafarta mata Allah ya sanya mai ceto ce ya bada hakuri ya bada mafi alkhairi da sauran dukkanin mamata muna musu addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah mu da sarki ya kai haske cikin kaburburansu mu kuma Allah ya ba mu da su da imani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 اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم. خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمتقين تغفرين Ubangiji ta'ala ya ce, "Kul, ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, a unabbi ukun bi khairi shin in ba ku labarin abin da ya fi alkhairi sama da ababen da aka ambata jiya, waɗannan ababai guda shida na sha'awar zuciya da Ubangiji ta'ala ya ɗan biyu an ɗan Adam da su, ma'ana in faɗa muku abin da ya fi mata daɗi an fahimta ya fi su daɗi ya fi su alkhairi sannan faɗa muku abin da ya zamanto ya fi ‘ya'ya ya fi dawaki ya fi ainihin wato dukiya mai tarin yawa ya fi wato zinari da azurfa ya fi wato abin da ya shafi ɗan itace ya fi dabbobi ga baki ɗaya Allah ce in faɗa muku abin da ya fi wannan alkhairi na ababen sha'awar nan lillazina taqaw to abin da fi alkhairi sama da waɗannan ababe da aka ambata waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye shubuha ba sa bibiyan shubuha wannan ayoyi na mata shabaha ba sa bibiyan su suna da inda rabbihim a wurin ubangijin su jannatun tajri min tahti al-anhar wallahi suna da aljanna wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta an gane ko Allah madaukakin sarki ya taraji aljanna ga mummunai waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya gare shi kamar yadda yake faɗa a wani wuri yace masalul jannatu allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin ko kwatankwacin aljanna da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah a cikin ta wannan aljanna akwai ƙoramu na ruwa an gane ko wanda yake ba garyoyayye ba baya lalacewa wannan ruwa na aljanna imma in ghairi asim wa anharun sannan akwai kuma wani korama min labani na ainihin wato nono wanda shi ma tatacce gyararre kimtsatse don gane ko ba wani tsami a komai a cikin sai tsantsan daɗi baya ganin ya ce wa anharun min hamrin da ainihin wato wani korama shi kuma da giya ne giya wacce take mai daɗi mai ƙamshi ba mai wari ba mai ɗoyi ba irin wacce Allah ya faɗe ta a wani ya ce lafiha gaulun walahun an anha zifun ita giyar duniya tana sa maye tana sa tamfere amma ta aljanna ba ta sa wannan haka take ita kamrin ne lazzatin mai daɗi ne biyu daga wanda yake shanta wanda yake shan giyar duniya za ga ransa a ɓace yake yana cikin ɓacin rai da damuwa idanunsa su yi jajawur su fito su yi wani ma kaga har kuka yake yi amma saboda bala'i ke ya sha kaga wannan giyar duniya kenan amma ta lahira ita wannan lazzatin lisharibi Allah ce wa anharu sannan akwai wata korama a cikin aljannan da ita kuma min asalin musaffa daga zuma ne tatacciyar zuma wadda babu ainihin wato kwanso babu ainihin wani ƙura daga gada ba a cikinta tsantsar zuma ce mai daɗi ta aljanna waɗannan siffar aljanna ce har ma Allah ta'ala ya ce wa lahum fiha min samara a cikin sama ita aljanna tana da dukkan wani nau'in ɗan itace da ubangiji ta'ala ya tare da don waɗannan mummunai waɗanda suka ba da gaskiya suka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ba nan ba ma sai ya ce wa azwajun mutahhara suna da mata tsarkaka suna da mata tsarkaka a cikin gidan aljanna da yana daga cikin jumlar abinda ubangiji ta ala ya tanadar wa 'yan aljanna a cikin aljanna wanda idan mutum ya aikin kwarai ya samu ya shiga ya nisanci wacce shubuhar wacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin hadisin nan da yazo cikin muslim cikin muslim hadisin amir inda ke cewa naji annu'man ibn bashir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alhalalu bayyin ko wato halal a bayyane yake wal haramu bayyin ita ma haram a bayyane take wa bainahuma tsakanin su umurul mushrihat akwai abubuwa waɗanda suke al'amura ne masu rikicewa wanda mutum zai iya gasa gane wannan halal ne ko ko haramun ne annabi ya ce la ya'lamu hanna kathirun minan nas ko la ya'lamu ha kathirun minan mafi yawan mutane ba su san wannan ba ba sa iya ganewa ba sa iya tantancewa annabi ya ce fa man ittaqa shubuhat duk mutumin da ya kiyaye shubuha kamar yadda wani ya aiko da tambaya ya ce wato dukiyarsa ta cakudu ko akwai halal akwai haramun to yanzu ya zai yi to ga hausa nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka annabi yake cewa duk mutumin da kiyaye wannan shubuha faqad istabra'a lidinihi wa irdihi hakika ya kubutar da addininsa ya kubutar da mutuncinsa an gane ko wa man waqa fi shubuhat wanda kuma ya auka yake cin dukiyar da akwai shubuha a cikinta akwai halal akwai haramun a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan waqa fil haram ya fada cikin haramun an gane ko ya fada cikin haramun annabi sai ba da misali yace ce karra'i yar'a haular hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a daidai gaba na iyaka ga gonarsa ga gonar wani amma bai yi kiwo a cikin gonarsa ba halaliyarsa sai zo dab da gefe-gefe yana kiwo a wurin to akwai yiwuwan wallahi dabbarsa za ta fita ta fada cikin gonar wannan makwacin nasa ta ciwo haramun ina fata ana fahimta ya ce to kamar mai kiwo ne da yake kiwo a bakin gaba yushiku an yarka a yana dabba kiwo a cikin gabar wani wanda ba nashi ba annabi ya ce ala ku saurara wa inna li kulli malakin hima to wallahi kowane sarki yana da dokokinsa yana da iyakokinsa da ya sanya sai ce ala ku saurara inna himallahi maharimu lallai iyakoki na Allah da dokokinsa su ne ababen da ya haramta Allah ya ce kaza haramun ne kaza kar ku aikata ya ce shigo hannun kar ku ci ta ya ce wannan haramun ne ya ce kaza ga sunan da yawa abubuwan da Allah ta'ala ya haramta to waɗannan iyakokinsa ne ku kiyaye su in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ala ku saurara wa inna fil jasadi mudgha annabi yace lalle a gangan jikin dan adam akwai wata tsoka wacce take idan salahat salaha al jasad kulluhu idan ta jaru dukkan jiki ya jaru wa idan fasadat idan kuwa ta baci fasada al jasad kulluhu dukkan jiki ya lalace ala wahiyar qalbu annabi yace ita ce zuciya sai kaga ashe wancan shubuhar da ake magana ita ce abinda ake so waɗannan mummunai su tsorata kuma sai suka siffantu da tsoratar su din to sai Allah ya tanada musu wannan aljannan da yake magana a cikin wannan aya ubangiji yace hadda mata tsarkaka azwajin mutahharatun min al-aidi wa ghayrihi kaka ne ba sa haila yanzu wani rubuto ta baya matar sa ta haila kaga jini kuma shi din kazanta ne haka Allah yace qul huwa azan haka Allah ya kira shi da shi to matar aljanna tsarkakakkiya ce ba ta jinin al'ada ba ta gumi ba ta warin hamata balle warin baki haka ne duk waɗannan yana daga cikin tsarkin da suke da shi duk abin da zai iya kawo maka kazara to babu shi a wurin matan aljanna hadisi ya tabbata cikin bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa li kulli imri'in zawjatan min al-hur al-ain kowane mutum daya a aljanna yana da mata guda biyu daga cikin hur al-ain mafi karancin mata a aljanna kenan wanda bai da mata aljanna ba mata daya ko ba mata ɗaya sai ne sai biyu daga biyu abin da ya sama ta zai a cikin aljanna ina fata ana fahimta saboda haka ya nuna maka ta'addu a musulunci shine asali domin ko a aya ma da ita aka fara banki huma ɗaba lakum go minan nisa ita aka ce mai masana Ta'addu da biyu aka fara sana aka ce wa sulasa sana aka ce wa ruba sai da aka zo aka ce in ka iya ruba da ne wa in kuntum Allah ta'dilu sannan fawahidatun sannan za ka aure guda ɗaya duk da shi ma ɗin auren mata ɗayan adalci ne ake so kai mata ƙwarai da gaske don ba ka da adalci ai ko ɗaya ba za ka yi ba kanka ma kana buƙatar kai masa adalci ba rantana mace ka kawo ta ka ajiye ta a gida saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan hadisi ya ce a aljannat mumini yana da mata daga horin ini guda biyu yara mukhasuqihinna annabi ya ce ana ganin ɓargon ƙaurinsu ɓargon da ke tafiya a cikin ƙaurin ƙafafunsu ana ganin shi min wara il azumi wallahin ta bayan ƙashi da naman da ke jikinta wallahi kana hango ɓargonta akwai irin wannan matar a duniya kuwa ai babu irin ta dama ai yayi daidai da irin hadisin da muka karanta jiya fi ha ma la ainun ra'ako wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar matar duniya in ka kalle ta za ka ga fata ne fatan nata ko dai ya zama mai kyau koma gwargwaron yadda kake kula da shi amma abin da ya sa na ce ko ka gane shiru saboda shi Allah madaukin sarki babu wani mummuna cikin halittarsa kawai daga yadda take kula da kanta ko kai kake kula da ita kai ne zaka kula da fata an fahimta in ta kula da fata ka kula da fata kai ba a ganta sharshar masha Allah idan baka kula ba a ga fuskan nata da jikin da yayi tamuri kwarai da gaske a taba mai kwan ka taba ka ji laushi sai ka taba ka ji gargada kwarai da gaske to saboda haka wannan matan duniya kenan kuma ba abin da za ka gani in ba fatar ba da fata amma ita wannan matar a aljanna yadda fata take rike to kana hango nama da ƙashi da ɓargon da ke cikin ƙashin kana hango shi haka yar aljanna take kaga wannan kyau na ƙarshe kenan ina fata ana fahimta akwai abubuwa da yawa da matan aljanna suka sha bamban da matan duniya matan duniya in ce maka kwalliya da kayan kwalliyan da ya wuce imamuni da ke amma ita ko matan aljanna za ta yi maka kwalliya da abin da ya fi guda saba'in kuma ta gama kyau ta ƙara kyau matan duniya za ta sa ɗan kulla ta sa sarƙa ta sa ko kuma ka bane ta sa munduwa ta sa zobe ta sa haƙorin maka duk in ka ƙirga su ba za su wuce guda goma ba amma da za ka sa su duka lokaci ɗaya rakwasan dukkan sai da zama mummuna ko ba ka wani ya yi yawa a ya da ƙa'ida da ɗan da ake yi amma ta aljanna ita kuwa guda saba'in ta zuba su mala kuma ga tanar shar kana hango ɓargonta na tafiya yana yau ba ta ce Allah ya tana don maka ita a cikin aljanna haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa haka nan imam bukhari ya fitar da hadisi shi ma ingantacce da hadisin annabi yake cewa law anna ra'atan min nisa'i ahli aljanna inda a ce wata mata daga cikin matan aljanna ittala'at ala al-ard da za ta leko ban kasa la adaa'at ma bainahuma da ta haska abin da ke tsakanin kasan dan gaba ɗayan ta wala mala'at min bainihima rihan da ta cika tsakanin sama da kasa da haske da kanshi wala nasifuha kuma wallahi dan kwali ko mayafin da ke saman kanta da ta dan lullube kanta da shi khairun min ad-dunya wa ma fiha annabi yace ya fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi wayannan sune matan ka aljanna sune azwajun muqassara Allah ce wa ridwanun min Allah da ma wani abin da ya fi wannan duk abin da aka ambata din shine yardar Allah da wani yadda na musamman daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a wani wuri yace wa Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن سيسمي ورضوان من الله أكبر يدى يقولون الله يا في جرمة ذلك هو الفوز العظيم والله وانا الربوني وانا يكي بالجرمة أديه من كان تحديث أن الله كي تنبيه مع الجنة منين يجيك آرى منا أقل شيء الله يشي لا يجد كوبا زن ساكي فشيد كوبا هر أبدا الله تعالى يجدهم وبنجي تعالى يشي min Allah wannan yadda daga gurin Allah ne ba daga gurin bane ba wallahu basirun lalle Allah mai gani ne aihu basarin billadhi yattaqihi Allah yana ganin wanda yake kiyaye dokokinsa an gane wannan ko alimun bil ibadi matani ne ainihin wato tare da bayi fa yuzazi kullum minhum bi amalihi Allah zai saka ma kowane bawa ba abin da ya aikata su wane ne wa'annan kamar ya tambaya ce wai su wane ne bayin nan da Allah zai saka musu sai ce su ne alladina su ne waɗannan mutanen da ittaqaw waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko me suke yi ya ƙuluna cewa suke rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani ai saddaqna mun ba da gaskiya abinda ake nufi da iman shine at-tasdiqu bil qalbi wal lisan wato gaggatawa da zuciya da kuma harshe wal inqiyad bil qalbi wal lisan wal jawarih da jayuwa da zuciyar da harshen da gangan jikinka gabobinka duk su jayi zuwa ga abin da kai imani da shi wannan shine imani to waɗannan mummunai sun yi imani suna faɗa wa Allah cewa mun yi imani ya Allah subhanahu wa ta'ala bika da kai wa bi rasulika mun yi imani da manzanka aghfir lana ya Allah ka gafarta mana me za ka gafarta mana ka gafarta mana zunubana Zunubar da muka aikata da kurakurai da tuba-tubai wa tsina azaban nari ya Allah ka tsare mu daga azabar wuta Asfabirina waɗannan mummulai suna da haƙuri ala wajen yi wa Allah madaukakin sarki ɗa'a. wa anil ma'asiyati suna da haƙuri wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ba ta aikata sabo domin haƙuri ya kaskashi biyu sabrun ala ta'atillah haƙuri bisa yi wa Allah ɗa'a da biyayya wa sabrun ala ma'asiyatillah da haƙuri akan saban Allah mutum ya bar shi bai aikatawa wa sabrun ala aqdarillahi mu'ulima da kuma haƙuri a bisa kaddara ta Allah wacce take mai zafi wadda za ta kona maka rai baka san da ita ba abin ya zo maka baka tantance shiga cikin halin damuwa to yin hakuri da wannan kaddara dukkan su wani irin nau'i ne na hakuri to waɗannan mummunai su masu haƙuri ne dangane da waɗannan nau'ukan hakuri ga baki ɗayan su wasadikina sannan su ɗin masu gaskiya ne fil imani a cikin imanin da suka yi da Allah walqanikina sannan su masu da'a ne ga Allah lafazin kanat ana nufin ainihin wato da'a da biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala baya ga nan fa wal munfiqina su din masu ciyar da dukiyoyinsu ne suna yin sadaka wal mutasaddiqina ko ko wal munfiqina suna ainihin wato ciyar da dukiya suna sadaka wal mustaghfirina lillah suna yin neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala bi an yaqulu su ce Allahumma ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wani lokaci suke neman gafara Allah ce bil ashar daidai lokacin sahur lafazin al ashar shine waqtu sahar karshen dare wanda ya zama dabda alfijir na gaskiya zai fito lokacin da kake tashi yi sahur ga wannan lokacin istighfari kake yi ta malamai sukan ba da shara ce idan mutum ya tashi da daddare yayi qiyamul layli yayi abinda Allah ya bashi ikon yi to sauran ragowar lokaci dab da fitowar alfijir to ya bar wannan lokacin don yin istighfari kai ta istighfari dan shine ma'anan wal mustaghfirin bil asha bana waɗanda suke yin istighfari a cikin ainihin waqtus sahar an gane wannan ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illa alalu in najaynahum bi sahar sahar din nan lokacin sahur ne matan min indina kazalika najzi man shaka. lokaci ne mai tsada ba ana nufin kakkai kiyamun laila a wurin ko na nafila ba in kai nafilar ka da yawa kai yan nafilfilin abin da ya rubuta to wannan lokacin na minti goma a sha biyar ko ashirin zaura kai ta istighfari istighfari ake a wannan lokacin shine ma ma ma'anar wa bil ashari hum yastaghfiruna kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun mun mulai kenan ba. ma ta istighfari ka zauna kana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko Allahumma kulli ko Allahumma kulli ke kai ko Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار كده كي تجد دول نوع الاستغفار أولا لوكس ina fata ana fahimta ubangiji ta'ala zai ji kuma Allah zai gafarta maka wannan kurakurai da ka aikata sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana a cikin wannan aya ashe siffan mummunai neman neman gafara duk suna da imani to sun san cewa imanin kadai ba shi zai ba su dama na ta'ahilin shiga aljanna to dole su dan ba su mai bane suna aikata wasu laifuffuka da kurakurai ya Allah gafarta mana wannan kuskura ya Allah gafarta mana wannan ban waɗanda muka yi su ba tare da mun san ba mun yi su ba ina fata ana fahimta kuma an ambaci dare ne saboda shi ne lokaci wanda yake galibin mutane suna gafara shi sa ba a ce suna istighfari da safe ba a ce suna istighfari da rana ba ko da yamma za ka ce ne cikin dare domin lokacin kafa ta dauke komai shiru kake bi wanda yake bacci tuni yayi bacci wanda zai kai zariya ya kai zariya wani ya kai Legas wani ya kai kaza wani ya kai kaza haka ne ko amma shi mumini ne himma himmatun aliya yana nan kawai yana ta istighfari tsakanin shi da mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya ubangiji ta'ala yana sakkowa a kowane dare zuwa saman duniya a kowane dare ne ya buƙatu fil lailil akhir yace lokacin da ya rage kashi ɗaya cikin ukun na dare na ƙarshe yake sakkowa a wannan lokaci fa ya sai Allah ya rika cewa man yad'uni fa astajiba la wane zai kira ni amsa masa kiran lashi wa man yas'aluni wane ne zai tambaye ni wani abu fa yahu bashi abin da ya tambaya wa man yastaghfir li wane zai nemi gafara na yastaghfirni ya nemi gafara na fa aghfira lahu in gafarta masa inji Allah subhanahu wa ta'ala da kansa zai rika faɗin wannan magana kaga ashe wannan lokaci ne mai tsada kar kai sakaci da shi ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah sarki sakaci da wannan lokaci bukatunka da damuwarka da kake da ita za ka yi amfani da irin wannan lokacin wajen roƙon Allah za ka ga abin da Allah zai maka ka tashi cikin dare ka roƙi Allah za ka ga canji a cikin al'amuran rayuwarka sai Allah ya ce شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله وبنجي تعالى يتي الله مدوكتين سركي يا da kansa shahada ce daga gurin Allah madaukakin sarki da kansa ya kuma yi bayani da dalilai na ayoyi mabambanta cikin littafinsa mai tsarki Me Allah ya shaida ne Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu wani abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi kansa ai lamu abu da fil wujudi bi haqqin babu wani abun bautawa da gaskiya a duniyar nan gaba da illa huwa sai shi Allah madaukakin sarki da kansa ya bada wannan shaida wal mala'ikatu sai Allah ya azafin mala'iku suma, ma ai ma'ana wal mala'ikatu shahidu mala'iku sun shaida bil iqrari ta hanyar tabbatar da abin da ubangiji ta'ala ya bada shaida akai sannan sai suwa sai Allah ya ce wa ulul ilmi da ma'abota ilimi suma shahidu sun shaida sun tabbatar min al-anbiya'i cikin annabawa wal mu'minina da mummunai duka sun shaida bil i'tiqadi bil lafzi ko wal lafzi ta hanyar ƙudircewa a zuciya cewa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah haka nan kuma a cikin furtawa sun furta haka nan. haka annabawa suka yi haka mummunai suka yi dukkaninsu sun shaida cewa lallai Allah shine abin bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya a tare da shi qa'iman shine yake tsayayye bi tadbiri masnu'atihi ta hanyar sarrafa ababen da ya halitta ya kai ya komo ya daga ya kwantar ya azurta ya ainihin wato talauta ya kashe ya raya duka Allah yana nan qa'im wa nasbuhu ala al min ad-damir bil ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shine kadai wanda yake sarrafa al'amura na halittu gabaki daya bil qisti ma'ana da adalci an gane ko duk abin da kaga Allah ya yi adalcin sa ne in ya azurta wani ya bakka a talauci adalci ne in ya bar wani a talauci kai ya azurta ka adalci ne an fahimta wannan duka adalci ne a wurinsa in ya samu wani rashin lafiya kai ya bakka da lafiya duka adalci ne in kai ya sa wa rashin lafiya ya ba wani lafiya duka adalcin sa ne subhanahu wata'ala wa idza maridtu fa huwa mene yashfi shine wanda yake sawa wallazi yumituni thumma yuhyini duk wannan sifofi ne na Allah subhanahu ta'ala da shi ne yake yin wannan ba wani dan adam ba kuma bil qisti da adalci la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah Allah ya maimaita la ilaha illa huwa a cikin wannan ayar hasu biyu malamai suka ce ta'kidan dan saboda tabbatarwa ne an gane ko domin ya ce shahidan lahu sai ce annahu la ilaha illa huwa bayan ya kai ƙarshen ayan kuma sai ƙara cewa la ilaha illa huwa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah al-aziz mabuwayi fi mulkihi a cikin mulkin sa al-hakim wanda yake mai hikima fi ihi wajen duk abin da ya tsara al-izzatu tula'imul wahdaniyya wato buwayar tasa ta dace da kadaituwarsa da daya dayansa shi kadai ne mai irin wannan sifa wal hikmatu tulaimul qiyam hikimar kuma ta dace da tsayuwar da Allah ta'ala yake yake cewa qa'iman yana tsaye ne bil qisti shi yasa baya da cikin hikima a ce kai shugaba ne kuma ka zauna baka aikin da ya dace a ce baka bincikan talakawanka baka bibiyan su baka duba halin da suke ciki baka bibiyan waɗanda kasan ya su aiki sun yi ko ba su yi ba wurin nan da kace ayi kaza an yi ko ko ba ayi ba sai ka tashi ka'iman dole sai ka tashi wanda yana daga cikin hikimar jagora amma idan aka ce kai jagora ne amma kana zaune baka motsawa baka zuwa baka kaiwa baka komowa baka bincikawa to wannan babu hikima a cikin jagorancin ka za a samu matsala ubangiji ta'ala yana tsaye da hikimarsa wajen kulawa da halittunsa fa aka bihi ma li taqriril amrayn ala tartibi dhikrihima Allah ya zo da waɗannan siffofi don ya tabbatar da waɗannan ababe da ya faɗa da cewa shi al'aziz ne kuma alhakim ne a nan gurin wasu daga cikin malaman tafsiri suna kawo waɗansu hadisai guda biyu ba laifi ne in muka ambata amma hadisan suna da rauni gaskiya malamai sun yi maganganu kan hadisa hadisi na farko suna kawo wani hadisi wanda ainihin wato aka samo shi daga ainihin wato kamar ibnu Katir ya kawo haka tafsir tabari ma ya kawo shi hadisin abdullahi dan mas'ud ne an gane ko wanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yuja'u bi sahibihima wai daga cikin falalar wannan aya ta shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist daga cikin falalarta da darajarta man kabar da take da shi za a zo da mai ma'abocin karanta wannan aya wanda ya yarda da ayar ya aiki da ita za a zo da shi ranar tashin alkiyama fa yaqulu Allah sai Allah ya ce inda li abdi hadha ahdan lalle wannan bawan nawa yana da wani alkawari tsakani da shi wanda zai ya ce da cewa baban mu da gaskiya zai shi da alkawarin alaka wa ana ahqqu biman waffa al'ahad ni dinnan ni Allah ne na fi kowa cancantan cika alkawari tunda koyi shaida cewa baban mu da gaskiya ni ni ya kamata in cika alkawarin nan da ke tsakanin mu da shi in saka masa sai Allah ya ce adkhilu abdil janna ku shigar da bawan nan nawa gidan aljanna to gaskiya malamai sun ce wannan hadisi ne wanda yake mai rauni saboda ɗaya daga cikin marwaya hadisin ainihin wato Umar ibn Mukhtar wanda yake mai rauni ne ba Umar Mukhtar ba Umar ibn Mukhtar sunan shi yawa kana ka dauka na ce Umar Mukhtar <laughs> saboda yana da rauni malaman hadisi sun da afashi ibn al-Jawzi ma cewa la yasihu man fara da bihi da hadisin da ya ruwaito shi kadai ya tafarri da shi baya inganta sai an samu hadisin ya zama shahih wato sahihul da ghairihi yana da shawahi to sannan da za a dauki hadisin a aiki da shi to shine matsalar hadisi sannan an samu wani hadisi na biyu shi ma ainihin wato daga sa'id ibn jubair Allah ta'ala ya kara masa yadda yace annahu kana fil ka'bati 63 afwan talasun. wasalasumi'atin wasittuna sanaman mana a kaba kamar da kuka sani akwai gumaka guda 360 an fahimta yace falamma nazalat zalat al-aya lokacin da aka saukar da wannan ayar a Madina da aka saukar da shahidan lahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qist yace kharrat al-asnam allati bil ka'bati sajidan gabaɗaya gumakan da ke ka'aba suka faɗi suke sujjada Nabi da ne kai ba wai wato galibi idan aka ce hadisi da'ifi ne wani lokaci ba wai saboda kalmominsa ba ne ko yanayi akwai dokoki da ake kallo an fahimta wanda kuma shine maslaha don gudun kar a wa annabi karya kar a zo mutum ya yi haɗarin da ke ciki shine fa mutum ya nemi mazaunin sa'uda da haka annabi ya faɗa sarakar aka tokar da wannan aya a madina gumaka 360 a ka'aba suka fada suke sujjada wallahi malamai suka ce wannan hadisin la asala lahu ba shi da asali kwata kwata hadisi ne wanda bai da asali an gane wannan ko a da sauran maganganu ma da malaman tafsiri suka yi dukkaninsu suna komawa ne zuwa ga raunin hadisi ubangiji ta'ala a takaice dai ya nuna mana cewa shi mai iko ne akan komai mahalicin komai kuma ko ka yarda ko karka yarda shi ya yarda da haka idan kuma cikin halittunsa ne akwai waɗanda suka fi ka daraja suka fi ka falala su ne mala'iku to sun shaida haka sun yarda baya ga mala'iku akwai wanda ba su kai darajar mala'iku ba an gane ko daga cikin annabawa da mu'minai da bayan Allah su ma sun shaida haka masu ilimi da haka ko ka yadda ko ka yadda ya rage Shi shine dai Allah a sama kuma shine Allah a sama wa huwa alladhi fi sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine a sama kuma shine a ƙasa saboda haka dole ne ka yadda kawai ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم نعم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب نعم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم نعم. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إلا الدين للي الدين كربقي وانده يردجي أورن الله سبحانه وتعالى wanda dukkanin wanda ya dauki wani addini ya zo da shi lahira sabaninsa to Allah ba zai karba ba wani addini ne wannan shi ne addinin musulunci addinin da yake karɓaɓɓe a wurin Allah shi ne musulunci a inna dinal marziya lalle addini yardaje wallabi la yaqbalu min al'ibadi ibadi wanda ba a karɓar wani addini in ba shi ba a wurin bayi inda lafi a wurin Allah Al'islam shi ne addinin musulunci sai wurare da yawa da Allah ya tabbatar da haka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ko falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk mutumin da ya ɗauki wani addini ko ma bayan addinin musulunci an gane ko to ba za a karba masa wannan addinin ba a lahira yana cikin masu hasara wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani illa allah asafa lakum ad-din ko fala tamutunna illa wa antum muslimun ayat take kusa da ita yace ba ta budu da min ba'di qalu na budu ilaha ka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa isaaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun kaga duka addini ne na musulunci ake magana huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum kaga duka wannan yana nuna maka addinin musulunci shine zababban addini a wurin Allah duk wanda ya je da wani addini sabanin musulunci ba za a karba ba ya yi hasara ya zama to tababbe ba shi da wani abin da zai iya kallon Allah da shi kuma Allah azabtar da shi dai a cikin wuta Allah ya tsare ubangiji Ala ya ce addini karɓaɓɓe a wurin Allah shine addinin musulunci ai a sharu wato shari'ar da al bihi rusul wanda aka aiko manzanni da shi al-mabniyyu ala tauhidi wanda aka gina shi akan tauhidi to shine addinin musulunci wa maktalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba littafi yahudawa da nasara ba su yi saɓani ba fa a cikin addini alladhi huwa islam ba su yi saɓani akan lamarin addinin musulunci ba bi an wahada ba'dun wasu a ciki suka kadaita suka bi fa imanan jami'a suka yi imani da dukkan waɗannan addinai wa kafara ba'd wasu kuma suka kafirce ma wani bangare ai asarru ala kufrihim ma'ana suka doge akan kafirce su falam yu'minu ba su imani ba ba wannan ba Allah ya ce illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi da hujjoji da dalilai sun zo musu na tauhidi gashi nan cikin attaura gashi nan cikin linjira duka Allah ya yi bayani da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duka kuma sun karanta sun gani sun kuma sani kamar yadda Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma duk da aka saka kafirci suka yi imani sun yi wannan ne bagiyan saboda kafirci min al-kufa dan kiyayya bainahum da ke tsakaninsu ai maktalafu illa li baghin bainahum ila li ghayrihi ba sabani ba face don saboda kiyayya da gabar da ke tsakaninsu a suka zamanto sun yi wannan saɓani Allah ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah dalilan nan da suka zo bayyanannu to fa ya sani fa inna Allah sari'ul hisab lalle ubangiji ta'ala mai saurin hisabi ne zai maka hukunci da abin da ka aikata ai almujazatu lahu sakamakon yana hannun Allah nan da nan za ka sakamako da kai mai kyau za ka ga sakamakon shi da kai mara kyau za ka ga sakamakon shi ubangiji ya ce farin hajjuka idan sun yi jayayya da kai ya fi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lafazin hajji shine khisam ma'ana khasa makal kufaru idan kafirai sun yi jayayya da kai fi dinin islami akan al'amarin addinin musulunci ba da qiyamul hujjati alaihim bayan an kafa musu hujja da dalili akan gaskiyar addinin to fa kul ka gaya musu aslamtu wajhiya lillah kace kai ka mika wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala Kai in qattu lahu ni na jayi zuwa ga Allah ba zan bi zuciya ba ba zan bi raina ba zan yi abin da Allah ke so ne wa man ittaba'ani ba ma ni kaɗai ba har da duk wanda ya bi ni ya miƙa wuya ga Allah ne subhanahu wa ta'ala ba zai bi zuciya ba an gane wannan ko ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa zaka ga Allah ce aslamtu wajhiya na miƙa fuskata da Allah sai ka ambaci fuska ba a ce kafa ba ba a ce kafafu ba ko kunne ko ciki ko ruri da daban ko hannaye sai aka ce fuska an ambaci fuska ne da ambato saboda darajar ta saboda ita ce gaba da ta ko ina daraja gangar jikin dan adam idan abin da yake ya fi daraja ya fi kima ya jayu zuwa ga Allah to ai ainihin babi aula wanda bai kai shi daraja ba shi ma sai ya ina fata ana fahimtar hikima ubangiji ta'ala ya ce wa kullin ladina utul kitaba ka faɗa ma waɗanda aka baiwa littafi su yahuda wannan da nasara wal ummiyi da ka ba faɗawa wa ainihin wato mushrikan larabawa su ne ummiyai kinaya zuwa ga al'ummar da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallama a zamaninsu. amma annabi an turo shi ne ga halittun duniya gaba daya duka ka gaya musu a aslamtum kuma za ku musulunta za ku miƙa wuya ai aslimu ku musulunta annahu qad atakum min al-bayyinat domin hujjoji da dalilai sun zo muku ma yujibu al-islam irin abin da ke wajen cewa ku musulunta an gane wannan ko wanda wa ya qatali usuluhu la mahala wanda ya zama ya kunshi dole ne a samu musuluncin kawai shi za ku yi ba makawa sai dai kangara idan kun iya musulunci fa hal antum aslamtum shin kun musulunta aw antum ala kubrikum koko kuna nan akan kafircin ku ka musu wannan tambaya Allah ce fa in aslamu idan sun musulunta sun miƙa wuya faɗaɗin da haƙiƙa sun shirya irin zalar daga bata mana sun samu shirya sun bar bata wa in tawallau amma ko idan suka juya baya alal islami suka bar addinin musulunci suka ƙi musulunta nan fa inna ma alaikal balagh abin da yake gare ka shine isar da sako na wa'azi ka ja aya ka ja hadisi ka nausar kai wa'azi na ƙasa da na jiha ko ina kai idan su gane iyaka naka kenan at-tablighul risala isar da wannan manzancin amma shari'a ba ta bace ta Allah ne wallahu basirun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki yana ganin bayansa yana tattare da masaniya akan abin da suke aikatawa masu tsoronsa da waɗanda ba sa tsoronsa sannan kuma fa yujazihim sai ya saka ba kowa abin da ya aikata sai Allah ya ce إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم نعم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم ubangiji nan yace innal ladina yakfuruna bi ayati filla, lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ba kafircewa ayoyin kaɗai ba ma wa da nabiyina suke kashe annabawan Allah da gari haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wala ba tare da sun aikata wani laifi ba an gane ko wa yaqtuluna ya ya'muruna bil qist minan nas har ma suke na kashe waɗanda Allah ya sa su ne masu umarni da ai adalci mana malamai masu wa'azi su ma kashe su ake yi an gane ko waɗanda suke yin wannan ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasu cikin mutane suke din masu aikata wannan na yau cikin yahudawa da nasara ya ce waɗannan mutane fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da wata azaba mai radadi wacce take da tsananin ƙuna wacce Allah subhanahu ta'ala zai jam'e su a kanta kashe annabawa babban laifi ne kashe malamai salihan bayi babban laifi ne hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad wanda Ahmad Shakir ya inganta hadisin yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mafi tsananin mutane da za su fi tsananar hukuma da azabar Allah ranar tashin alkiyama sun fi uku ne mutane uku ne suka fi kowa tsananin azabar ranar tashin alkiyama mutane na farko Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wato wanda annabi ya kashe ko shi ya kashe annabi allazi qatalahu nabi ko kuma aukatala nabiyyan wanda ya kashe annabin Allah ko kuma a ce yau da annabin Allah ya kashe ka to kafi kowa tsananin azaba ranar tashin alkiyama kaga waɗannan su kuma mutanen kashe annabawa suke ya qatuluna nabiyyi da bighairi haqqi suna kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba an gane wannan ko sannan daga cikin waɗanda suka fi azaba bayan waɗannan su ne imamu dalala wato jagora akan fata wanda yake jagoran mutane ya batar da su akan wata aqida ko wani abu na fahimtar addini jagora ne shi amma kuma akan bata ya bata ya batar da mutane waɗannan su ne aka fi tsananin azaba ranar tashin alkiyama na uku shine annabi ya ce wa mumassilun min almumassilina da waɗanda suke sassaka ainihin wato hoto ko zane sai mutum mutumi shine mumassil a nan gurin ina fata ana fahimta Allah ta'ala yana musu azaba mafi tsanani ranar tashin alkiyama duk da yake shi maganan hoto malamai suna cewa iri uku ne akwai na farko shine wannan wanda zai sassaka mutum mutum mutumi da siminti da yashi da komai kaga mutum gashi a tsaye an yi gunkin za wannan ya fi kowanne tsanani sannan na biyu akwai waɗanda su kuma zanawa suke a takarda suna yin drawing A architectural drawing ake yi Ka ga mutum yadda ka san shi ne za ka yi magana ya fito shi kuma shi yake bin wannan wajen matsayi wanda Allah ta'ala yake cewa za a ce ma irin su su sa ma abin da suka halitta rai a ranar tashin alkiyama daga nan kuma sai irin wanda ake ɗauka a waya ko a kyamarori hoto photograph ina fata ana fahimta shi kuma malamai saɓani suke a kansa wasu sun halatta wasu sun haramta wasu suka ce kuma sun yi tafsir suka ce idan na lalura ne to ya halatta a ɗauka bisa lalura saboda ƙa'idar abdarurar su zubehul mazura za ka tafi aikin hajji aka ce ba za ka je hajji ba sai ka yi hoto da fasfo ko ba haka ba ba ka da fasfo za ka je aikin hajji za ka je umara ba ka da fasfo ina fata ana fahimta za ka je immigration za su yi maka passport wannan passport din da za a yi maka yana da ƙa'idoji, dole sai an dauki print ɗinka za a dauki hotonka za a dauki bayanai kai har ma hoto photograph sai an ce ka kawo passport kanana haka ne ko ba haka bane to kaga wannan lalura ne dan kuma ma ka je ka soke wani wajibi da Allah ta'ala ya daura maka ne shine fike farin an fahimta ko kuma ka samu admission a makaranta ko kana neman admission din za a ce ba za a baka ba sai an ga hotonka haka ne a jikin takardunka na makaranta ko kaza ko kaza ko kaza to duk irin waɗannan lalurorin irin su malamai sai suka ce babu laifi ana iya yi a bisa lalura irin wannan karatu da ake ɗauka saboda a yi documenting a tanaje shi a tattace shi gobe ana so a saurara za a kunna za a gani za a ji bayan wasu shekaru ma za a ɗauko za a ji ina fata ana fahimta kenan sawa'an muna da rai ko ba mu da rai za a ce Allah ya ji ɗan malam wani haka ne ko ba haka bane ga karatunsa a ga inda ya ce kaza wani zai ji wani hukunci ko ga wani bayani duka za a yi aiki da abu so wannan shi ma lalura ne yana ciki ana ɗaukar shi a matsayin babu na lalura an fahimta to sai kuma suka ce dole ne idan aka ɗaukar bisa lalurar sai a adana shi ba wai mannawa ba ba yawo ba amma wanda za a ɗauka kai ɗaya don a manna a yi enlargement a sa shi a gaban ɗaki ko a gaban mota ko a cikin falo ko a ofisoshi ga shugaban kasa ga darakta janar nauri ka ga gwamnan jiha kaza duka wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun Allah ya kyauta to irin waɗannan mutane su ne waɗanda aka fi yi wa tsananin hukuma ranar tashin alƙiyama an gane ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce to daga cikin mutane masu yin irin wannan suna kashe bayan Allah annabawa su yahudawa da nasara suna kuma kashe ainihin wato masu yin wa'azi imamu tabarani imamu tabari ya kawo cikin tafsirin sa hadisi manzo sallama yake cewa ya aba ubaida ya kai aba ubaida wato qatalat banu isra'ila 43 nabiyan sai da mutanen banu isra'ilawa suka kashe annabawa guda 43 an gane ko min awwalin nahari daga farkon yini fi sa'atin wahida lokaci daya suka kakkashe suka yanka qama mi'atu rajul sai wasu mutane 100 wasna ashara rajulan da mutum goma sha biyu mana ɗari da goma sha biyu suka taso min ibadi bani isra'ila ko min ubadi bani isra'il cikin masu bauta na bani isra'ilawa mana masu yin ibada kaga wa ya ƙafiru lalladina ya amuruna nasa bil qisti min al su ki ake nufi da suka zo su wayannan mutane fa umiru sai suka musu umarni aka ainihin wato suka hana abinda suke aikata min qatlihim daga wannan kisan kan da suke ku daina babu kyau bil ma'rufi da kyakkyawan abu wani haufu an munkar suka hana su daga aikata mummuna haba waɗannan da suka yace asin jama kansu su ma fa qutilu jami'an min akhir nahari su kuma a yammaci gaba ɗaya suka ɗari sumce 110 dukkan Dukkansu banu isra'ilawa fi zalika al-yawmi a cikin wannan dare ga mutum ɗari da goma 112 ga annabawa arba'in da uku, suka an kashe su to kaga wannan bala'i musiba ne suke suka dawo kansu sai an annabi yake cewa humul ladina zakara Allah bi qawlihi sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata ne yake cewa ma'ana wa yaqtuluna an bi ghairi haqqin suna kashe annaba ba tare da haƙƙi ba an gane ko ubangiji ya ce irin waɗannan mutane babashirhum na daga cikin abin da ma suka aikata ko suka so shine yunkurin kashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yunkurin su kashe shi sun kawo masa guba wata mata ba yahudiya ta sanya ainihin guba a cikin cinyar tinkiya an fahimta da aka zo har wasu sahabbai suna wurin sun sahabin ya mutu ya yi shahada amma shi nabi ya ce kowa ya dakata dan har ya ga tsanamar sai ya furza aka ko ya ya fitar da shi bai kai ga taunawa ya haɗiye gaba ɗaya ba amma ya ya wani abu na ciki ya ci da jikinsa wannan abun annabi ya ce a dakata a kira masa dukkan yahudawan da suke wannan gurin aka zo da su annabi ya musu tambayoyi ya ce musu wane ne babanku suka ce babanmu shine wani suka yi karya annabi ya ce karya kuke yi babanku shine wani su wane ne yan wuta za su shiga wuta a lahira sai suka yi karya suka ce wai ku ne ma'ana su ne za su shiga wuta da farko kwana arba'in gwargwadon adadin kwanaki na bautar ɗan maraki da kakanninsu suka yi zamanin annabi musa sannan sai su fito bayan kwana arba'in ko kuma musulmai sai kuma yi wutan dindindin har abada annabi ya ce ƙarya kuke yi ina fata ana fahimta daga nan sai annabi ya ce musu kun sanya guba a cikin wannan nama wata mata ce ta saka suka ce eh mun sanya sai me yasa kuka yi haka anan kadai suka faɗa gaskiya eh idan kai annabin ƙarya ne kawai mu kashe ka kawai a huta kowa ya huta amma in dai kai annabi ne da gaske Allah ba zai bari ka halaka ba Allah zai kare ka to kai kuma wa ya gaya maka mun saka guba a ciki annabi ya ce naman cinyar da kansa ya faɗa mu akwai guba a cikinsa an saka guba a ciki suka so su kashe manzan Allah to haka suke yi su kashe bayan Allah kamar yadda aka kashe abubakar shi ma ta hanyar sa masa guba abubakar kashe shi aka guba aka sa masa ya ci abinci da shi da wani abokinsa alharis bin kilda suka ci wannan guban sunanta sun musara idan ka ci ta sai bayan shekara guda za ta fara maka aiki a ciki ita ma kuma duk yahudawan ne da suka yi wannan saboda haka suka kashe annabawan Allah ubangiji ta ala to a nan gurin ya ce irin waɗannan mutanen wa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai radadi mu'limun wacce take da tsananin kona a ranar lahira ulaika habitat amalu kuma wallahi aikin su ya lalace a ce annabi ya kashe ka ko ka kashe annabin Allah aikin ya gama lalacewa aikin su ya lalace gaba ɗaya fi duniya wal akhirah a duniya da lahira wa ma lahum min nasirina wallahi ba su da mataimaka a ranar lahira ni ina milal azabi wadanda za su hana a yi musu azaba ko uba idan an je lahira abinda muka faɗa daidai ubangiji ta ala ya ba mu wanda muka yi cikin ko karancin ilimi Allah mu yi sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah